بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu الله sake saduwa a yau biyu ga zulqa'ada dubu biyu dubu da dari hudu da arba'in da biyu bayan jiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda kuma ya daidai da sha uku ga watan Jun dubu biyu da ishirin da ɗaya. Za mu ci gaba da karatu a cikin wannan littafi mai suna Zahiratu Ba'fil Iman Al-Asbab Al-Mazahir Al-Ilaj na Ashaf Muhammad Salih al munaji Idan ba manta ba kafin mu tafi hutun azumi da sallah mun karanta tun daga farkon littafi da malam ya yi bayani akan wato alamomin raunin imani a zuciyar mutum sannan kuma muka zo kan sabuba abubuwan da ke jawo raunin imani sannan kuma muka shiga bangare na karshe na littafi wanda kuma yana magana akan wato magani ya za a yi a magance matsalan raunin imani a zuciya mun fara daga farkon abubuwa da malam ya kawo game da maganin raunin imani abu na farko da malam ya kawo shine abin da ya shafi tadabburul qur'an al'azim ah, ya ce mutum ya dinga yawan lura akan alkur'ani kana yawan karanta alkur'ani kana lura da abin da kai karantawa ka san ma'ana abin da kai karantawa da bayanansa wannan yana taimakawa wajen kara ma mutum imani insha Allah sannan kuma abu na biyu da malam ya kawo wanda shi ma mun fara tattauna akan shi shine yace istishar azamatillah azza wajalla ne mutum ya dinga jin girman Allah subhanahu wa ta'ala a zuciyarsa wa ma'rifatu asma'ihi wa sifati da kuma sanin Allah da sunayensa kyawawa da kuma sifofinsa madaukaka ina ganin karkashin wannan muka tsaya mun yi bayani mun fara karanta shi muna kan muna shafi na 38 za mu tashi daga inda malam ya kawo magana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam inda yake cewa wa min makilla? yana daga cikin girman Allah subhanahu wata'ala ma haddata bihi ar-rasul sallallahu alaihi wa sallam wato bayani ko magana da manzala sallam ya ba ya fada wa kala inda manzala sallam yake cewa yana ba manzala na bada da labarin akan girman Allah subhanahu wata'ala inda yake cewa yace idza qada Allahu al-amra fi sama idan Allah subhanahu wata'ala ya hukunta wani lamari a cikin sama darabat al-mala'ikatu bi ajnihatiha qud'anan li qawlihi wato idan Allah zai hukunta wani lamari zai yi magana da wani hukunci idan Allah ya yi magana darabat al mala'ikatu bi ajnatiha sai mala'iku su buga fuka-fukansu mana magana Allah ne yake razana su ya sa su su ji tsoro su firgita sai su buga fuka-fukansu hudu'anan suna masu rusunawa suna masu mika wuya li kaulihi zuwa ga magana Allah subhanahu wataala suna jin karan magana Allah yana masu tasiri a jikinsu ka annahu silsilatun ala safwan wato suna jin shi kaman karan sarka da ake ja akan dutse kamfa yace fa iza fuzzi'a an qulubihi idan aka cire wannan tsoron daga zuciyansu daga zukatansu bayan Allah ya gama magana idan ya yaye wannan tsoron daga zukatansu qalu sai su ce mana wadansu daga cikin mala'iku sai su ce ma za rabbukum suna tambaya menene ubangijin ku ya fada qalu lil ladzi qala sai wadansu daga cikin su ba da amsa ga wadanda suka yi tambaya al haq sai su ce ubangiji ya fadi gaskiya wa huwa al ali shine kuma madaukaki al kabir mai girma to wannan shine yana nuna mana yanda mala'iku suke suke firgita idan suka ji karan magana Allah subhanahu wata'ala duk da girman mala'iku kwanakin baya mun sha bayani akan sifofin mala'iku yanda suke da girma a halittarsu amma kuma duk da haka rahazana suke idan suka ji maganan Allah subhanahu wa ina kuma ga dan adam wanda bai kai komai ba malaki wan nusus fi hadha kathiratun wato nasoshin alqur'ani ko sunna da ke nuna girma Allah subhanahu wa suna da yawan gaske wal maqsud abun nufi da kawo da nan bayanan shine ne anna istish'ara azamatir rabb shine mutum ya dinga jin girman ubangiji bitta'ammul ta hanyar lura fi hadhihi nusus lura a cikin wadannan nassoshin alkur'ani ko sunna wa gairiha da kuma wanancin su min anfa'il ashiya fi ilaji dha'f iman yana daga cikin abubuwan da suka fi amfani wajen magance raunin imani wa yasifu ibn al-qayyim rahimahullah azamat bi kalamin azbin wato yace ibn qayyim Allah ya masa rahma yana sifanta girman Allah subhanahu wata'ala da magana azmu magana mai daji jamilun magana mai kyau fa yaqul kun sai ibn kayyim yayi magana sosai zai kawo mana magana ibnu kayyim inda yake bayani akan girman Allah subhanahu wata'ala fa yaqul ibnu kayyim yana cewa yace yudabbiru al mamalik Allah subhanahu wata'ala yana shirya lamarin bayinsa wa ya'mur yana bada umurni wa yanha yana hanawa wa yakhluq Allah yana halitta wa yarzuq yana azurtawa wa yunitu wa yuhyi yana rayawa eh, yana kashewa yana rayawa bani wani abubuwan duka sai Allah subhanahu wataala wa yu'izzu wa yuzil Allah yana daukakawa yana kaskantawa yana daukaka wasu ta hanyar dukiya ko ta hanyar mulki ko ta hanyar matsayi wasu kuma yana kaskanta da su ta hanyar kwace mulki a hannunsu ko ya sa su talauci ko ya sa su khasara wa yuqallibu al-layl wan nahar Allah yana juya dare da rana Allah subhanahu wataala shi ke juya dare ya sa dare duhun dare ya rufe hasken rana bayan lokaci kuma ya sa hasken rana ya yaye duhun dare Allah subhanahu wataala shi ke wannan ina fata mun gane yake wa yudawilul ayyam bainan nas haka na kuma yana yana juya kwanaki a tsakanin mutane ya ke da Allah yana juya kwanaki a tsakanin mutane da ake nufi da kwanaki anan shine wato nemominsa da masifuka. yau ya sa wannan ya samu nema wannan kuma masifa ta shafe shi gobe wanda ya samu nema shi ma sai a dandana masa masifa wannan kuma a dandana masa nema ina fatan bane shi yasa Allah ke kawo watilkal ayyam mudawiha bainan nas ina fatan bane Allah shi ke wannan yake sarrafa wannan abu a tsakanin bayinsa yace wa wa wa yuqallibu duwal yadhhabu bi dawlatin wa yati bi ukhra haka nan kuma yana juya mulkin daula sai ya tafi da mulkin wannan daulan ya zo da kuma wata daula daban mana ana samu sai ga a wani lokaci a tarihi wata daula ita ta fi kowace daula karfi a duniya bayan lokaci karfinta mulkinta da karfinta kuma ta tafi wata daula kuma sai Allah ya karfafa ta sama ga wannan ita ma sai ta mulkinta ta ta zamaninta bayan lokacin ita ma sai mulkinta ya tafi ina fata magana wata kuma ta taso haka abu yake ita kuma tarihi akwai lokacin da Germany ne ta fi kowace kasa karfi lokacin Hitler ko ba ka bane ta fi kowace daula karfi a duniya yanzu ina magana Germany yanzu na ba mai magana ta aka zo Russia ta fi kowace daula karbi tana da yawan gaske aka zo aka rarrabe ta ita ma karbinta ta tafi Amurka kuma ta hau sama yanzu ma ita ma Amurka karbinta ta fara raguwa China ne kuma take wa take tashe yanzu nan to haka abu yake juyawa Allah subhanahu wataala shi ke wannan a da akwai daula Usmaniya yanzu kuma ina magana daula Usmaniya babu ita kuma to Allah subhanahu wataala shi ke kawo wata daula da karfinta da mulkinta ya wani lokaci kuma ya tafiyar da ya tafiyar da mulkinta da karfinta yace wa amruhu umarni Allah wa sultanuhu da kuma mulkinsa nafidun abun aiwatarwa ne fi samawat a cikin sammai wa aqtariha da kuma sasaninta wa fil ard haka kuma kuma abun aiwatarwa ne umarni Allah abun aiwatarwa ne fil ard a cikin kasa wa ma ariha da kuma abun da yake bisanta wa ma tahtaha da kuma abun da yake karkashinta wa fil bihar haka kuma a cikin tekuna wal jau da kuma a sama qad ahata bi kulli in ilma hakika ilmi Allah ya kewaye komai da iliminsa wa ahsa kulla in adada haka na kuma ya lisafa komai da Ya ce wa wasiya sam'uhu al-aswat jinsa ya yalwa ya yalwaci sautuka gabaki da wala salifu alai ba su sabawa masa wala tashtabi alai kuma ba su rikice masa inda za a ce kai mutum yanzu nan gaban kasa ko gwamna inda mutane 20 a lokaci da dukkan suna magana da shi zai rude kowa ka bane ba zai ma san me suke fada kuma ba to amma duk duniya kowa na magana kowa na roko Allah kowa na kai kukansa zuwa ga Allah kuma Allah yana jin kowa ya san ko me kowa yake fada sautu dukan mutane ba su rikice masa wannan shine Allah subhanahu wataala yace bal yasma'u dajijiha yasma'u ha yana jin karan su karan sautu sukan su gabaki da ikhtilafi lugati duk da sabanin yarurrukan su wannan yana magana da turanci wannan yana magana da faransanci wannan yana magana da hausa wannan yana magana da igala ga yarurrukan duniya gabaki da a Najeriya kawai yarurruka sun fi dari da hamsin balle na duniya gabaki da kowa na magana da da yaransa kuma Allah yana jin ka ina fata mun gane yace bi ikhtilafi lugatiha duk da bambancin yaran su ala ta fannun hajata bisa ga kuma bambanci bukatun su bukatan wannan da bai da bukatan wannan bukatan wannan da bai da bukatan wannan kika kuma Allah yana jin kowa yace fala yufiluhu sam'u sam'un an sam'in wato jin wani sauti baya shagalta da shi daga jin wani daban ina fata mun gane ba zai ce yanzu na zama busy ina sauraron wannan sai na ga kafin da hukan wannan haka mutum yake Allah subhanahu wataala ba haka bane yana jin kowa a lokaci daya yace wala tughlituhu kasratul masail haka na kuma yawan tamboyi yawan roko baya baya sa Allah subhanahu wa ta'ala yayi kuskure wala yatabarram bi ilhahil mulhin haka na kuma Allah baya gajiya da nakin masu nacewa da wil hajar daga cikin masu bukata kowa na naci ma Allah bukatarsa kuma Allah baya gajiya bal Allah subhanahu wa ta'ala so yake ka nace a tambayanka kai sai kai ta maimaitawa sabani da Adam dan adam inda zaka zo inda zan zo wurin ka nan ka ce da Allah ina da matsala gida na ka bani dubu da ka bani gobe dawo jibin dawo ga ta in ka gani zaka gudu ko ba ka bani in na kira ka zaka kashe wayanka to Allah subhanahu wa ta'ala ba haka bane dimo kana roƙon Allah dimo yana son ka ina fata ga in ka dana in ka jina roƙon Allah sai Allah ya shi da kai ma ina fata ga da saboda haka Allah baya gajiya da roƙon mutane wa ahata basruhu bi jami'il mar'iyat haka kuma ganin sa ya kewaye duk abubuwan da ake gani fayara da latin, namlatin sauda Allah yana ganin tafiyan bakin tururuwa ala sakhrati samma a bisa ga dutse baki fi lailatu zalma a cikin dare da ke da duhu kuma kaga da adam ma ba zai iya ganin wannan tururuwan ba amma Allah kuma ta yana gani yace fal ghaibu indahu shahada abun da yake koye gaibu a wurin Allah a bayyane yake wasiru indahu alaniya abun da yake sirrace a koye a wurin Allah a bayyane yake yace yas'aluhu man fi samawati wal ard wadanda suke sammai da kasa duka suna roƙonsa kulla yawmin huwa fi shan a kowace rana Allah yana cikin shan ina fata mu yace yaghfiru zambat Allah yana gafarta zunubi wa yufarriju hamman yana yaye bakin ciki wa yakshifu karban yana yaye damuwa wa yujibiru kasiran yana daure karyayye wa yugni fakiran yana wadatar da talaka wa yahdi balan yana shirar da wanda yake wanda ya wanda ya bata wa yurshidu hayranan yana shirar da wanda kuma ya kasance a rikice a lamarinsa wa yugisu lahfanan Allah yana kawo dauke ga wanda wanda ya kosa wajen neman taimako shine lahfan wa yushbi'u ja'ian Allah yana kosar da mayuwanci. wa yaksu ariyan yana tufatar da wanda ba shi da tufa wanda yake sirara wa yashfi maridan yana warkar da mara lafiya wa yu'afi mubtala yana kawo sauki ga wanda yake cikin jarabawa na bala'i wa yaqbalu ta'iban yana karban tuba mai tuba wa yujzi muhsinan yana sakawa duk duk mai kyautatawa wa yansuru mazluman yana taimako wanda aka zalunce shi wa yaqsimu jabbaran yana karya duk wani mai ji da sa da zalunci yake zalunci Allah yana iya karya shi wa yasturu aura Allah yana rufa asiri yana fata mun gane yana mana yana yana boye aibi mutum shi yasa daga cikin sunayensa akwai asittir da yawa daga cikin mutane suna kuskure suna cewa ya sattaru wannan kuskure ne ba sattaru bane sittir ne asalin sunan ina fata mun gane kamar da ya zo a cikin hadisin manzala yace inna allaha hayyun sittir yuhibbul haya wa sikir to ga sunan Allah sikir ne zaka kira kanka ce ya sikir uskur aurati ba wai ya sattaru ba babu ya sattaru cikin sunayen Allah na'am wa yu'minu raw'a Allah subhanahu wataala yana kawo aminci a lokacin tsoro wa yarfa'u aqwaman yana ɗaukaka wadansu mutane wa yadau akhari yana kaskantar da wadansu law anna ahla samawati da mutanen samansa wa ahlu ardihi da kuma mutanen kasansa wa awwalu khalqihi da kuma mutane daga farkon halitta wa akhirihim zuwa karshen halitta wa insihim wa jinnihim da kuma mutane da aljannu kanu ala atka qalbi rajul minhum da za su kasance bisa ga zuciyar mutum da wanda yafi kowa takawa a cikin su ma za da zalika fi mulki shay'an wannan ba zai kara komai ba cikin mulkin Allah subhanahu ta'ala walau anna awwala khalqihi haka nan kuma da daga farkon halittansa wa akhirihim zuwa karshen su wa insihim wa jinnihim da mutanen su da aljannun su kanu ala afjar qalbi rajul minhum da za su kansu je sa ga zuciyar mutum da wanda ya fi kowa fajirki ya fi kowa sabo da zunubi ma naqasa zalika min mulki sha wannan ba zai toye wani abu daga cikin mulkin Allah subhanahu wataala ba saboda idan mutane suka yi aiki nagari sun yi ma kansu in suka yi sabo kuma sun cuci kansu ba su ba za su amfani Allah da komai ba ba za su cutar da Allah da komai ba walau anna ahlas samawati haka nan kuma da mutanen samansa wa ahlu ardi da kuma mutanen kasansa wa insihim wa jinnihim da mutanen su da aljannun su wa hayyihim wa mayyitihim rayayya cikin su da kuma matatu a cikin su wa rutubihim wa yabithihim da duk wani abu da yake danye a duniya kuma wa yabisihim da kuma duk wani abu da yake busashe qamu fi sa'idin da duk za su zo su tsaya a bisa ga fili guda daya sa'idin wahidin fili guda daya fa sa'aluhu dukkan su kowa ya nika roƙonsa ga Allah a'ta kulla minhum ma sa'alu sai Allah ya ba kowane mutum daga cikin abin da ya roka ma naqata zalika mimma indahu miskala dharra wannan ba zai rage komi ba ko da gurgurdan misqala wurin abin da Allah subhanahu wa ta'ala yake da shi ina fata mun gani yace huwal awwal Allah subhanahu wa ta'ala shine farko allazi laysa qablahu shay wanda babu wani abu a gabanin sa wal akhir shine na karshe allazi laysa ba'dahu shay wanda babu wani abu kuma bayan sa wal zahir shine bayananne allazi laysa fawqahu shay wanda babu wani abu a saman sa wal batin shine kuma boyayye allazi laysa dunahu shay wanda babu wani abu kuma wanda yafi wanda yafi shi buya tabaraka albarkansa ya yawaita wa ta'ala ya daukaka a haƙƙu man zukir ne mafin gaskiya abinda aka ambata wa a haƙƙu man shi ne mafin cancanta wanda aka bautawa wa aula man shukir shi ne mafin cancanta wanda aka gode ma wa ar'afu man malak shi ne sarki da ya fi kowa tausayi wa ajwad man su'ib ne kuma wanda ya fi kyauta daga cikin waɗanda ake roko a wurinsu. huwal malik shine sarki mai mulki alladhi la sharika lahu wanda ba shi da abokin tarayya wal fard shine makadaiki fala nidda lahu ba shi da kishiya was samad shine as-samad wato shine wanda ake nufa da bukata wannan shine ma'ana as-samad mana shine wanda kowa duk halittu suke nufansa da bukatunsu shi kuma baya bukatan kowa wannan shine ma'ana as-samad yake fala wala da lahu ba shi da da duk wanda yake da da yana da bukata zuwa ga wannan dan Allah subhanahu wataala baya bukatan kowa wal ali shine madaukaki wala shabiha lahu babu mai kama da shi kullu shay'in halik illa wajhu komai zai halaka sai zatin Allah subhanahu wataala wa kullu shay'in za'il illa mulki kuma komai zai zo karshe sai mulkin Allah subhanahu wataala mulki ta bazai zai zo zuwa karshe ba yace lan yuta illa bi idnihi ba za a iya masa biyayya ba sai da izininsa duk wanda yake duk wanda ya shiryu ya yi ma Allah biyayya da izinin Allah ne da Allah bai shirye shi ba ba zai shiru ba saboda ba za a yi ma Allah biyayya ba sai da izininsa walan yu'sa illa bi ilmihi haka nan kuma ba za a iya saba masa ba sai da sa. ba wanda ya isa ya saba ma Allah a goye ya Allah ba zai gani ba ba zai yiwu ba yace yuta'u wa yashkur ana masa biyayya sai ya gode mana ya gode ma mutum bisa ga biyarsa ta hanyar saka masa da lada wa yu'sa fa yakfu haka nan kuma ana saba masa sai yayi gafara ya fi ma mutum ga wanda ya nemi gafaran ka yace kullu nikmatin minhu adl duk wani azaba daga gare shi adalci ne Allah baya azabta da mutane ta hanyar zalunci wa kullu ni'mati minhu fadl haka nan kuma duk wata ni'ima daga gare shi to falala ne babu wanda yake da haƙƙi akan Allah yace ina da haƙƙi Allah ya min wannan falalan ba wanda yake da haƙƙi akan Allah subhanahu wataala to ka duk wata nima da Allah ya ma mutum falalan sa ne kawai ba wai da haƙƙin sa bane aqrabu shahid Allah shine mai shaida wanda yafi kusa wa ajna hafiz shine mai kiyayewa wanda yafi kusa akhadha bin nawasi ya kama gashin makwarkwada wa sajjala al haka nan kuma ya rubuta guraben mutane duk abinda mutane suke a bayan kasa Allah yana rubutawa wa kataba ajal haka nan kuma ya rubuta ajalin mutane kowa da lokacin da zai mutu fal qulubu lahu mahdiya zukata dika za su zuwa gare shi za su je wa sirru indahu alaniya haka nan duk wani abu da yake sirrace a wurin Allah a bayyane yake afa'uhu kalam kyauta Allah ta hanyar magana ne wa azabuhu kalam azabansa kuma shi ma ta hanya ne ta hanyar magana ne inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun to haka lamarin Allah subhanahu wataala kawai shine idan ya nufi wani abu shine ya ce masa kun fayakun abu ya kasance sai kuma abu ya kasance haka da kyautansa da azabansa ta hanyar kun fayakun ne wannan shine Allah ba sai shigena muje da haka idan mutum ya lura da waɗannan abubuwa ina fatan bane wannan zai kara maka fahimta akan girman Allah subhanahu ta'ala da daukakansa waɗannan abubuwa da muka lissafa yanzu nan na sifofinsa na ayyukansa babu wanda ya isa yi waɗannan abubuwa in ba Allah subhanahu ta'ala ba ko ba haka bane saboda haka kullum mutum ya zauna ya lura a waɗannan abubuwa wannan zai kara masa tsoron Allah zai kara masa girman Allah zuciyarsa wanda kuma haka zai sa imaninsa ya karu na'am abu na uku da malam ya kawo daga shawa da ke taimakawa wajen wato magance raunin imani a zuciyar mutum shine ne yace talabul ilm ash-shar'i shine mutum ya nemi ilimin addini musulunci ilimin shari'a ce wa huwa al-ilm alladhi yu'addi tahsiluhu ila khashyati Allah shine ilimin da wato samun sa yana kai zuwa ga tsoron Allah subhanahu wataala wa ziyadatul iman bihi haka kuma yana kai zuwa ga samun karuwan imani da shi azza wajalla kama qala Allah ta'ala kamar Allah subhanahu wataala yake cewa inna ma yakhsha Allah min ibadihi al-ulama Allah ce lalle abu sani kawai shine masu jin tsoron Allah ga cikin bayinsa sune masu ilimi sune malamai fala yastawi fil iman allazi ya'lamuna wal ladina la ya'lamun Allah ce sauraka ba za su zamanto daidai ba waɗanda suka sani da waɗanda ba su sani ba ba inda za su yi su zaman daya fa kaifa yastawi man ya'lamu tafasil shari'a man yace ta yaya za su daidai ta yaya wanda ya san tafasul shari'a wato hukuncin hukuncin shari'a wa ma'ana shahadatain wanda ya san ma'anar shahadatain kalmatu shahada ya san ma'anar la ilaha illallah da sharudansa da Muhammad Rasulullah wa muqtadayatihima ya san abinda wadannan kalman suke hukuntawa wa ma ba'da al-maut ya san abinda yake bayan mutuwa min fitnatul qabr na tambayoyin kabari ya san cewa akwai tambayan kabari wa ahwalul mahshar ya san halaye na ban tsoro na ranar tashin kiyama wa mawaqiful kiyama ya san abubuwan da za su faru a ranar tashin kiyama wa na'imul janna ya san nemomin aljanna wa azabun nar ya san azaban wutan jahannama wa hikmatu shari'a fi ahkamil halal wal haram ya san hikmomin shari'a na hukuncin hukuncin halal da haram wa tafsil sirat nabi sallallahu alaihi wasallam ya san wato dalla dalla tarihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa gairin zalika da kuma wanancin haka min anwa'il ilm na nauyukan ilimi daban-daban kaifa yastawi ta yaya wanda ya san wannan kaifa yastawi hada ta yaya wanda ya san wannan zai zama to daya a imani fil iman a cikin imanin sa wa man huwa jahil bidin ta zai zama to daya da wanda yake jahili ne da addinin sa wa ahkamihi wanda ya jahilci hukunce hukunce addini wa ma ja'at bihi ash-shari'a wanda ya jahilci ya jahilci abin da shari'a ta zo da shi min umurul gaib na alamuran gaibu bai san komai game da abin da zai faru cikin kabari bai san komai ba game da azaban wutan jahannama bai san komai ba game da nemomin aljanna wadannan abubuwa na gaibu bai san bai san su ba sai ya zai zama to da wanda ya san su yace hazzuhu min ad-din at-taqlid irin wannan mutum rabonta addini shine kokoyan mutane ya ga mutane suna abu shi ma sai ya je me yasa suke shi ma bai sani ba wa bida'atu min al-ilm musdad sannan kuma hajarsa na ilimi ba shi da kima ba shi da daraja ba shi da wani abu na a zuwa ganin na ilimi yake hal sauyi allazina ya alamuna ladzina la ya'lamun wadanda suka sani za su zama to daya da wadanda ba su sani ba ba su zama daya ba saboda haka ilimin addini yana kara ma mutum imani me yasa saboda me duk sanda ilimin ka ya karu ka san irin ladan ayyukan alkhairi to wannan zai kara kodatar da kai kai wadannan ayyukan ina fata mun gane kwanakin manna ma mutanen misali na taba shiga masallaci da asuba a wani gari gashi da limami mai zo ku ba mun shiga masallaci tare da wasu sai na yi tahiyatul mulki su kuma suka tsaya suna ta surutu suna jira limami mai zo me yasa suka yi wannan so da basu san ladan da ke cikin tahiyatul mulki, ko ba ka bane da ce sun san cewa manzon sallallahu yana cewa rakatul fajr khairu min ad-dunya wa ma fiha da suna da wannan ilimi za su zauna suna surutu suna jira limami za su yi sauri su yi wannan sallar ko ba ka bane saboda haka jahilci rashin sanin ladan ayyuka yana sa mutum ba zai himmatu na aikata su ba so haka sanin wannan ladan kuma zai kwadatar da mutum yanzu muna nan gaba insha Allah idan Allah ya bamu da eh, ranmu za mu zo ranar Arafa ranar Arafa manzo Allah sunan yana cewa me siyamu Arafa ahtasibu ala Allah an yukaffira bihi eh, as-sanat allati qablahu wa as-sanat allati ba'dahu ko ba haka bane wanda ya san wannan ai ba zai wasa da azuma wannan ranan ba wanda bai sani kuma zai zama shi ba zai damu ba ko ba haka bane saboda haka sanin ladan ayyuka yana sa mutum ya himmantu ya yi kodai ya aikata su wanda kuma aikata aikin lada yana kara mutum imani sai abu na hudu da malam ya kawo da duk wanda ke sa yake zai za su taimaka wajen magance raunin imani yake luzum halakar zikir wato mutum ya lizanci halakar zikiri ma'ana taro na inda ake ambaton Allah da muka ce halakar zikiri ba mun na nufin halakan da ake buga gidda na iyu ba bai wannan muke nufi ba na nufin halakan da ake ambaton Allah ana ana ana tunatar da juna magana Allah subhanahu wataala da addini sa yace irin wannan wa huwa wannan abu yu'addi ila ziyadatil iman wannan zai kai zuwa ga karuwan imani da iddati asbab saboda sabuba da dama daga cikin su minha daga cikin su ma yahsulu fiha min zikrillah saboda abin da yake faruwa a irin wannan taron na ambatan Allah wa rahma na kuma rahman da zai lullube mutanen wa nuzulu sakina da kuma natsuwa da zai sauka a kansu wa haffil mala'ikatu lizakirin da kuma yanda mala'iku za su zo su kewaye masu ambatan Allah yace wa zikrullah lahum fil mala'il ala da kuma ladan da za su samu na Allah subhanahu wataala ya ambace su a mala'il ala wato a zaina mala'iku kenan a wurin wadanda suke tare da Allah subhanahu wataala yace wa mubahatu bihim al mala'ika da kuma alfahari da Allah yake yi da irin wadannan mutane a gaban mala'iku wa maghfiratuhu li dhunubihim da kuma gafarta zunubansu da Allah zunubansu da Allah subhanahu wataala zai kama ja fil ahadith as-sahiha kamar da yazo cikin hadisai da dama masu inganta wa minha daga cikin su qawlu sallallahu alaihi wasallam fadin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam la yaq'udu qaumun mutane ba za su zauna ba yadhkuruna Allah suna ambatar Allah illa humul malaika a fati malaiku za su zo su kewaye su wa gashayatuhumur rahma rahma Allah kuma zai lullube su wa nazarat alaihimus sakina natsuwa kuma zai sauka a kansu, wa zakarahumullahu fi man indahu Allah kuma Allah subhanahu zai ambace su a wurin wanda suke tare da shi a wurin malaiku kenan wa an sahal bunu hanzala bunu hanzaliyatin an karbo daga wannan sahabi radiyallahu anhu kala yana cewa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo sallallahu alaihi yana cewa majtama'a qaumun ala dhikrin mutane ba za su taru ba a bisa ga ambaton Allah fa tafarraqu anhu kuma su rago akan haka illa qila lahum afati sai sai an ce masu qumu maghfuran lakum ku tashi an gafarta muku zunubanku saboda kai inda muka taro anan muka tunatar da kanmu akan magana Allah idan muka gama sallah muka tashi muka tashi za a ce mana qumu maghfuran lakum insha Allah Allah ya samu daga cikin shi saboda haka halarta irin waɗannan majali na ilimi inda ake ambatan Allah yana karawa mutum imani qala ibn hajar rahimahullah ibn hajar Allah ya masa rahma yana cewa wa yutlaqu dhikrullah ana fadin zikrullah wato ambaton Allah me ake nufi da wannan kalmar da aka ambace ta yace wa yuradu bihi almuwazabatu alal amal ana nufi da ita mutum ya dawwama akan aiki bima aujabahu ya aiki da abun da Allah ya wajabta aw nadaba ilayhi ko kuma abinda Allah ya gwadaitar zuwa gare shi wato mustahabi kenan ka tilawatul qur'an kaman karatu alqur'ani wa qira'atul hadith ko karatu hadisi wa mudarasatul ilm ko kuma mutum ya dinga karatu ilimi yana ana ana ana da juna ilimi addini wannan shi abu da ake nufi da zikrullah na'am yace wa mimma yadullu ala anna majalis ala anna majalis zikr daga cikin abin da yake nuna cewa majalisi na zikiri na majalisin da ake ambatan Allah tazidul iman eh wannan majalis yana kara imani ma akhrajahu imam muslim shine hadisin da imam muslim ya fitar rahimahullah fi sahih ya cikin sahihin sa an hanzalatin al-usaydi hadisin hanzala bin al-usaydi kala inda yake cewa shi wannan sahabi yana cewa yace laqiyani abubakar wata abubakar ya hadu wa kala shi abubakar yace min kaifa anta ya hanzala ya ya kai hanzala kala kultu. yace sai nake ma abubakar na faka hanzalatu hanzala ya zama to munafiki mana yana nufin shi ya zama munafiki me yasa kala sai abubakar ce subhanallah sarki ya tabbata ga Allah ma ta kul me kake cewa wannan magana ne mai hatsari sosai kace ka zama munafiki kala kultu sai yace yace na ce masa kuno inda rasulillah mana zai bayana zai bayani dalilin da yasa yake cewa shi ya zama munafiki yace nakunu inda rasulillah muna kasancewa a wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yuzakkiruna bin nar manzon Allah yana tunatar da mu da wuta mana yana mana bayani akan azab wutan jahannama wal janna yana tunatar da mu da nimomin aljanna hatta ka anna ra'yal ain sai mu kasance kaman mun gan waɗannan abubuwa ma da idanunmu yanda manzo Allah yake masu yake masu wazi yana masu azab yana masu bayani akan azaban wutan jahannama ko kuma nema aljanna sai su dinga ji kaman suna ganin aljanna ko wuta da idanunsu kaga mana sai su ji imani ya karu a zukatansu yake fa idza kharajna min inda rasulillah amma da zara mun fita daga wurin manzon Allah a fasnal azwaj sai mu je mu hadu da matayenmu wal aulad da kuma yaranmu wal dayi'at mu shagaltu da sana'a sana'anmu shine mana mu shagaltu da dukiyarmu da duk abubuwan kasuwancin mu fanasina nasina sai mu manta da yawa daga cikin wanda manzo da yake fada kagan sai mu zama so fa mun zama su munafiki kenan ko ba su wani zo, mu kasance muna da imani yanzu fa mun goma abu duk mun manta shi yana fassara wannan da munafiki kawai abubakar sai abubakar yake masa wallahi inna nanalqa mithla hala. wallahi mu ma muna fuskanta irin wannan abu mu ma muna fata muna muna fama da irin wannan yace fantalaqtu ana wa abubakar yace ta na tashi da ni da Abubakar hatta dakhalna ala rasulillah sai muka je wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam qultu sai na ce sai na ce ma manzo Allah na faka hanzal ya rasulullah ya kai manzo Allah hanzala ya zama to munafiki wa qala rasulullah sai manzo Allah yace wa ma wa ma zaka me kake nufi da wannan magana qultu yace sai na ce ya rasulullah ya kai manzo Allah Na kunu indaka tuzakiruna bin nar wal janna muna kasancewa a wurinka kana tunatar da mu da wuta da aljanna hatta ka anna ra'yal ayn har mu kasance kamar muna ganin su da idanunmu fa idza kharajna min indika idan muka fita daga wurinka afasna al azwaj sai mu je mu hadu da matayenmu wal aula da kuma yaranmu wa da kuma kasuwancinmu da awwan na sana'armu nasina kasiran sai mu manta awwa da yawa daga kawon da kan faɗa mana fa qala rasulullah sai manzo Allah ya ce masa wallazi nafsi biyadihi na rance da wanda raina ke hannunsa innal a'a wannan inna ku gani shi ba babu shi a cikin lafazin hadisi ina ganin kuskura haka yi akan lafazin zai lau ne kawai babu ina ciki mun gane na sai mun Allah ya ce masa law tadumuna ala ma takununa indi mun Allah ce da kuna dawwama a bisa ga yanayin da kuke kasancewa a wurina Latin yanda imaninku yake kai kololo sama a wurina haka kuke a kowane lokaci na rayuwanku. Mun ga da wannan? Mana lau tadumuna alama ta kununa indi da kuna dawwama bisa ga yadda kuke kasancewa a wurina. Ah, wa fi zikir kuma kuna dawwama akan zikiri akan tuna, tuna, tunawa da Allah. Yace la sa la sa malaika dan malaiku zan su soko su maku salamu alaikum su sha hannu da ku. ko ba mana da imanu ku yasa iya kai ilmi inda malaiku kenan <laughs> shine la safa hasmul malaika ala furishikum da malaiku za su su sha hannu da ku akan shefidan ku akan gadajen ku misali a gida wa fi turukikum haka nan kuma a hanyar tafiyan ku kuna tafiya akan hanyar malaiku suna sauka suna ce malam salamu alaikum sai manzo alaihi walakin sai dai kuma ya hanzala sa'atan wa sa'atan wani lokaci wani lokaci salata mara manzala faɗa aka su uku ma'ana wani lokaci zaka ji imani ka ya karu wani lokaci kuma zaka yayi kasa haka dan adam yake a kowane lokacin sa ina fata muka ne saboda haka wani lokaci zaka ji ka samu himma zaka iya karanta alquran har ka sauke ko kuma zaka iya tashin dare ka yi nafi fili da yawa wani lokaci ma zaka ji kuma kai nauyi bacci kawai zaka yi har zuwa asuba ba zaka iya tashi ba to haka mutum yake sa'atan wa sa'atan ina fata muka ne haka haka rayuwar da adam yake ce amma Al-muhim, wannan labari yana nuna yadda sahabbai suke suke damuwa da yanayin zukatansu ina wata ya kamata musulmi ya damu da halin zuciyarsa na'am yace wa kana sahabatu ridwanu alaihim sahabai Allah yarda da su sun kasance ya suna alal julus zikir suna himmantuwa wajen zama ga zikiri wa yusammunahu imanan wannan zaman da suke suna sunatar da juna Allah suna kira wannan zaman imani qala mu'adh radiyallahu anhu mu'adh bin jabal Allah ya masa yarda yana yana yana cewa da rajul ya ci ma wani mutum ijlis bina ka zauna tare da mu nu'minu sa'atan mu karawa juna iman na wani dan lokaci ma'ana ka zauna tare da mu mu tattauna akan addini sai mu karu mu karawa juna imani shine abin da yake da saboda haka wato halartar majali na ilimi na karatu da sauransu wannan yana yana karawa mutum sani kuma hakan zai karawa mutum imani a zuciyarsa ina ganin mutane nan ko eh kar mu shiga na yana da yawa ba lalle bane mu ya gama shi ba kafin a yi sallah eh, abin da muka rasa daidai Allah mu inda kuma muka yi kuskure Allah ya fi mana wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh idan akwai tambaya daya biyu uku sai mu amsa gurgura abin da ya sawaka kafin mu sallah na'am ya sallah tukuna to ina ladan ne